Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. Inda a yau ma 20 ga watan Oktoba na shekarar 2023 filin namu na nishadin mawaka ne. a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana bakin mawaka a filin nishadin namu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar makarkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir da bakon da ta gayyato mana. A to da farko bakoncin wa muka samu za ka gabatar mana da kanka da kuma abin da kake yi. To salamu alaikum sunana Musbahu Suleiman wanda aka fi sani da MSK Only Play ina gaya ma kuma shugaban asarara kuma sannan ni darakto ne ina editin, ina kyamara. Amma na fi karfi edin eh, ni kaɗai, amma na fi karfi a directing ɗin. Directing ɗin na fim ko na ya waka? Eh gaskiya na yi fim nawa a wanda ake kiransa da haske. Amma gaskiya ni music video director ne. Na waka kenan director ne na fi karfi a irin waƙoƙi. To, a ɗan ba mu takaitaccen eh, labarin kanka kafin mu dalmiya ga sana'arka. ok eto eh a ko dai in aka ce a bada labari za ga ana bada na makaranta da wasu hmm. abubuwa to ni dai labari na a ba akan makaranta zan yi ba akan yadda ma na fara samun a tsiku ne har na iya abin tunda dai ba makaranta na shiga ba a wani ne na sai mai kwamfuta da kyamara ba da na sai mai sai ya kasance mun zo mun tara aiki mun karɓi kuɗin mutane amma kuma ya zo ya gudu bai yi min aikin ba ya tara kuma ni ban iya aikin ba to zuciya ta ce ni eh shi irin waƙoƙi ne muka yi wa mutane muka je muka yi shooting muka komai amma sai bai zo an yi editing ba mun ba mutane kuma mun karba kuɗin su hmm. to kishin wannan da zuciyar wannan ne ne ne da shi dai na ɗaukan wayata sai na ji abin ya mun ɗaci hmm. sai na zauna ba zan manta ba a cikin azumi sha biyar ga azumi na zauna kawai wallahi dai na buɗe kwamfuta na ce bari in gwada sai na gana gwada sai na gana yanka waka guda ɗaya ta zama complete sai na fita na ji na kai wani ogana ana ce mai kas da kuma wani ogana ana ce mai bello vocal tun na ce su su duba mu sai suka ce to ai wannan ce dan koyo ne ai ka iya to daga nan kuma da na dawo sai na ji karfi kawai sai na ɗauki kyamara na shi ita ma bari in je in gwada kawai na je na gwada ita ma sai na gan irin na yi abin tun da dama ni daraktin din a lokacin nake ba kyamara ba ba editin ba to dalili da ya saka ni kawai sai abin sai na samu karfi na gwiwa da komai na fara yin abin. Eto eh kafin ka koya tun da dama ka ce kana directing yanda suke dauka da kuma yanda suke editing kenan kana sa idan da kake ta nan ka koya? A ayyawanci yawanci bana ma sa ido akan abin ba don komai ba saboda kawai hankali na akan daraktin din ne tunda abin ni ina a zuciya tana gani kawai zai min wahala shi yasa ma hankali na baya kan wajen kawai dai ni abin ban san yadda zan kira shi ba wata dai baiwa ce dai kawai Allah dai ya yassare min dai zan yi gaskiya to duk da dai ka ce ba za ka bada labarin karatu ba za mu so mu koma menene nisan zangon karatu eh gaskiya iya NCE na kawai to muna batun shekara nawa da ka fara harkar directing da ita kanta wakar? Yanzu da ka fara izuwa yanzu? Mm. Eh zan iya shekara shida haka, shekara shida ma. Eh. To akwai wani da kake kallo ya baka sha'awa har kace bari kai wannan ko kamar da yadda ka ba da labari eh, rashin cika alkawari ne ya tirsasa ka ka koya. Eh gaskiya rashin cika alkawarin ne amma kuma kamar yanzu ai akwai kowa ma zan iya cewa da babba da karami mm. ni kowa aikin sai na bani sha'awa yana burge ni saboda tunda na iya na san wata irin baiwa ce da ake da ita ba karami ba saboda ni yanzu akwai mutanen da da yawa ba a san su ba wasu ɗaukaka ba amma ina zuwa suna nuna min abu mm. ina tambaye su suna nuna min ko da dabara ko kuma kawai kai tsaye in je saboda na san suna da wata baiwar da ni a abin da nake bani da ita ni ma ina da wata baiwar da abin da nake da shi babu irin dai aikin kawai ba shi da wani gwani Uh, to wani irin alfanu ka samu tun da ka fara wani harka ta eh, editing directing da kuma wakar to gaskiya to abu dai alfanu na farko tun da na fara gaskiya ci gaba nake ta samu a cikin abun kuma sannan harkar ba abin da nake in ba ita ba tana rufa min asiri saboda business nake duk wani abubuwa da nake da shi abin ne yake kawo min nake kuma duk wani abu da ake yin shi irin gida mota da wasu abubuwa da duk siyan kayan aiki da komai duk sana'ar ta bani na yi. To banda ita wannan sana'a kenan ita ka sana'a ba wata sana'ar da kake bayan ita? Eh gaskiya a yanzu ita ce amma kuma ina ta kokarin buɗe gidan studio na hoto da kuma wajen yin irin ɗinki na zamani yanzu amma a baya nakan ɗan hada ta da sai da turaruka. To, tun ka fara wannan harka banda wancan rashin cika alkawari da aka yi maka wani irin babban kalubale ka fuskanta? To, kalubale dai kullum abin da nake faɗa shine na rashin zuba jari da ba a zo an yi a cikin masana'antar ba. Saboda masana'antar tana buƙatar a zo a zuba kuɗi in majority mu da muke cikin masana'antar ba mu da irin jarin da za mu zo mu zuba. Amma irin mutanen masu kuɗi da gwamnati har yanzu kamar ban san me ya ke jawo hankalinsa da bazo sun zuba kuɗi ba a ciki amma ina gaya miki sana'a ce wadda ake samun riba sosai kuma sana'a ce wadda babu ma faduwa a ciki mm. kuma sana'a ce mai albarka wanda kai kadai ne zaka zo misali ka zuba naira miliyan ɗari amma kuma mutum miliyan ɗari ɗin su ci kuma ba tare da miliyan ɗarin nan naka ta dalmaya ba sai dai ka kawo ma abubuwa da yawa a ci a jikinka kai ma ka ci kuma da yawa to muna ita ce kalubalen da muke samu rashin samun kayan aiki irin wanda ake bukata To a tunaninka me ya janyo um, gwamnati da al'umma ba sa zuba hannun jari? To eh mu a yankin mu ne nan ba a zuba amma kamar irin yankin kudu ana zuba saboda akwai kyamara kawai guda ɗaya da zaki ganta naira miliyan tamanin ita guda ɗaya fin haka ma akwai lens da zaki gan shi naira miliyan sha biyar da wayansu fin haka to irin wannan mu kamar yankin mu ne suna da irin raina irin nasu mm. tunda dai a nan akwai mutumin da a nan arewa yake amma ya je kudu ya yi investing din kuɗin sa irin wannan abin kuma yana samun riba amma ba a zo an zuba wa irin dan arewan ba akwai dan arewan a nan dan arewa ne kuma ya zo ya zuba kuɗin mm. a kuma ake samun ribar sosai to da za su gane su yi haƙuri su duba business din, kar su duba irin wai wani abubuwa da yake faruwa a ciki da wasu abubuwa wanda wani abin faɗarsa ake yi ba hakan ba ne da za a zo a zuba din. wallahi za a gane ina ji da sai a ce to harkar man fetur ma za a dawo shi ko kuma waka ita ma za ta rike mana kasar mu to baka ganin misali mutanen mu na arewa suna zaton cewa um, wa'an um, harka ta waka ba, ba ta cikin al'ada ko ɗabi'u malam bahaushe yawwa to majority abin da ake yin magana ne kowa in ya zo yana yin abin sai ce ko zan ah, tarbiyya ko something abuwa kamar ni kin gani business ne nawa ni sana'a na ɗauke ta ita kuma sana'a yadda take zuwa ta kan iya zuwa a kowane irin siga ta kowane irin siga zan iya yin ta sana'a ce amma ta wani sigar ta faɗakar ta wani sigar ta nishaɗantar ta wani sigar ta bani kuɗi to ni abin da nake gani su ɗin ma wanda za su zo su ɗauka sana'a ce business ne to idan aka zo aka yi ta shi kenan To yanzu ai a cikin ku akwai waɗanda suka yi shura. Kana ganin ba za su iya janyo hankalin masu hannu da shuni ba tun da na ga yanzu ku mawaka kun shiga cikin 'yan siyasu da dama a lokacin yakin zaɓe suna neman ku da sauransu shin kun taɓa kuna yin wani hoɓasa na janyo hankalinsu su zo eh, eh gaskiya akwai ni a gabana ne ma wani mawaki wanda muka je wajen wani minista wani abin da ya fara gaya mai ya ce gaskiya yaran mu a kai su su je su ƙara yi horo na ilimin da suke yi har ma ya nuna ni saboda irin ya ce kamar yanzu wancan yana da basira sosai tun aka ƙara mai horo zai kawo ci gaba a arewa sannan kuma sai ya ce akwai irin bana-bana da ake saka na irin kamfani irin na wayoyi da wa'insu abubuwa amma 'yan kudu ake zuwa a saka sai tallan nan sai ce muna so a hana a ringa bawa namu da irin wani abubuwa to kin ga zan ce suna yin kokarin su iya ƙoƙarin su kuma ni ma zan ji daɗin su ƙara yin kokarin kamar yadda suke yin kokarin don su jawo hankalin su tunda su sun je kusa da su ɗin masu hannu da shunin to sai su ci gaba da fahimtar da su in Allah ya da sai su zo su zuba kuɗin nasu. To lokaci ta ya wa ministan shi menene eh, mai ministan ya ce? to gasi abin da a take a wajen wallahi ya yi magana ya kirawo wani ya yi magana ya ce sai ce mai ya kirawo sunan ya kirawo sunan wani ya ce nan da nan yi magana a kan wannan abin a mm. take a wajen duk abin da muka kayi muka je da shi yana rubutawa amma a take a wajen ya yi wannan maganar ya ce yi sauri a je a gabatar da wannan abin. Ya ce daga wannan lokaci da ya yi wannan magana. Shin an eh. ɗan samu wani ɗan hoɓasa ko dan canji? Na... Eh to shine da muke jira. Kin san yawanci abubuwan gwamnati zaki ga ba lokaci guda yake zuwa ba kuma sannan lokacin da aka yi magana irin zaɓe ya gabato to dole ba mamaki hankali yana kan irin zaɓe da wa'insu abubuwa amma kuma muna sa rai mu har yanzu saboda abin da muke so ne muna ci gaba da bibiyarsa ko muna ci gaba da tsammanin zuwansa. Ka gaya mana alfanu da ka samu a wannan harka ta waka? Eh kamar yadda na gaya miki a duk wani abu da ake samun shi tunda zaki ji an ce kuɗi ne gida ne mota ne da duk wani abubuwa iyata eh, da kayan aiki duk na same su alhamdulillah. Mm. To menene burinka a anan da ɗan ƙanƙanin lokaci ina kake son ka ga To gaskiya gaskiya duk duniya su ji ne shi nake bukata saboda haɓaka yarenmu na Hausa ya je inda ba a taɓa tsammani ba ya je duk da ya je din ma amma kuma muna so mu sake kaiwa wa'insu wanda ma ba su san da shi ba shi ne buri na gaskiya yanzu yawwa tun da direction kake zaka ga su a kudu sukan kafa kamfani mawaƙa su dinga tashi ta kamfanin su kamar record label mini eh. labarin record level a nan nahiyar Arewa? To yanzu abin da yake faruwa ne gaskiya ba na record level amma a baya mun dan yi kokari mu yi shi irin mini record level irin da wanda za mu yi kokari irin da jikinmu ta da ba wani kuɗi ne muke da shi ba irin yadda ake yin signing din artist. To akwai yaro marigayi Lil Amir mm. lokacin mun yi kokarin wannan abubuwan kuma mun samu nasara a wannan time din da muka yi kokarin mu. Kun abin nufi kun kai signing ɗin Lil Amin? Eh ni da manajansa muka yi kokari muka shiga da shirakan level mu muka hada kuma muka kai ga inda muke so mu kai har Allah ya karbi abin shi. To daga ƙarshe me za a ce wa masoya? To masoya muna son ku duk da mun san kuma kuna son mu. still abin da za mu ci gaba da gaya muku idan kuka ga wani kuskure to ku yi haƙuri ku gaya mana kuskuren insha Allah mu kuma za mu gyara saboda muna iya yin aiki na sati amma zai iya zuwa a yanda za a kalle shi a cikin minti biyu to dole mu a can muna dadewa mai aikin kuma a kallo za a iya zuwa kuma a lokaci guda a ga kuskure da wasu abubuwa to a yi haƙuri a gaya mana mu kuma mu ci gaba da gyarawa don gaba. To madalla muna godiya. To na gode. Ooh. ciniki jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Ga baraka ta sake dawowa tare da wani bakon mawaƙin. To za mu fara da farko bakoncin wa muka samu za ka gaya mun sunanka da kuma a harka ta waka wacce kake yi. Kina magana da Umar wanda 'yan faruk Umar ke zaune a garin Kano karamar hukumar wudil local government shine ainihin cikakken sunana ina harkar wakar soyayya ne ba wani waƙa nake ba shine da wanda na sani to me ya ja hankalinka ka fara waƙa sannan me yasa ka zaɓi waka ta soyayya hmm, abin da ya ja hankalina na fara wakar soyayya fes ne zan ce gaskiya na so ne isar da wani saƙo ne isar mun ina yunkurin na isar da saƙon na rasa ta yadda zan isar da saƙon wannan dalilin ne ja ni na fara yin waƙar soyayyar har saƙo na ya sami isa zuwa wurin da nake so kuma alhamdulillah wani irin saƙo ne ka so yanzu ana yin ta wani irin saƙo ne ka so ka mm, kin san an ce kowa da irin lokacin da yake tasowa a rayuwarsa na taso ne lokacin ina son wata kuma muka samu matsala wadda ina so na isar da saƙon nawa wannan shi ne jani na mata waka shi da rabon zan ci gaba da yi kuma zan ce har ma ina da abinci a ciki zuwa yanzu babu abin da za mu ce da sabga sai mu ce alhamdulillah kamar shekaru nawa kenan da ka fara waka zai samu kamar shekara biyu haka da suka wuce eh. to kowane ina cikin takan uku eh. kowane waka da labarinsa wani zaka ga kafin ya fara waka a gida ko abokai suna bashi kalubale sun karba eh, sukan bashi matsala ya labarin ka yake ah, alhamdulillah a gida ban fuskanci wannan abun ba amma dai a waje ban fuskanci wannan abun ko ce muna kan fuskanta saboda duk abin da kake a rayuwanka ma dole sai ka fuskanci kalubale kuma idan kalubalen da ka fuskanta zai sa ka ka sare to komai in ka fara a rayuwanka dole sai ka sare shi saboda kowace rayuwa akwai kalubale a cikinta mun ga wannan wadda ma za ka ji wasu suna cewa wai kai ne kace za ka yi kamar waka yanzu haka amma ga shi yanzu kuma to alhamdulillah ba abin da za mu ci tunda waɗanda suka nuna mana wannan kalubalen na baya yanzu kuma su ne ma suke sha'awar ayyukan namu ma wanda ma za su dinga bibiyan mu ma mu ba su mu ba su mu ba su kin ga yanzu dole za ka ce alhamdulillah kuma duk abin da kake a rayuwanka in dai har ka sami yarjewa ta iyaye da sa albarkar su to ka sa a ranka cewa insha Allahu rabbi za ka yi nasara mu ba mu samu tantare da gida ba gaskiya kenan da ka fara iyayenka sun yi amanna ba su ce sana'ar ka canja ta ba eh gaskiya tashin farko dai an dan nuna mana ina sannan kuma da ike kin san in kana da manya za su nuna wannan abu haifa wani abin damuwa bane idan Allah ya sa mutum yana da rabo a ciki sai ka ga ya zama wani har ma ya zama na abin kwatance a rayuwa wa'annan da suka riga suka ba su haske akan sabbar kuma suka ga mu ma abin namu kullum mutane sha'awa suke su ma suka fara sha'awarsa sosai da sosai yanzu ba abin da za mu ce gaskiya ba su nuna mana wani ai ba a kai ba kullum addu'a suke mana eh abinda nake nufi da aka haɗa mu da alkhairi abinda nake nufi da aka fara sun ce a'a da me yasa ka zaɓi waka gaskiya a'a ai sun san ba da iya ita kaɗai na dogara ba saboda yawancin mu yanzu mawaƙan mu za ki ga da yawa wasu ba da iya wannan suka dogara ba ba da iya ita kaɗai na dogara ba banda waka ne kake wuri ɗaya a rayuwa an ce yi ina banda waka wacce kana wata sana'ar wacce kake yi Eh mana lokacin da nake waka mai ina makaranta sannan kuma ina harkar zama a wurin yayana in aiki na ya tashi na waka zan iya zuwa na yi idan kuma lokacin zaman ya kama zan zauna na yi masa abin da ya kamata. Shi wani sana'a yake yi? Yana harkar tela ne. Kenan kai ma tela ne? Eh kusan haka. na fi zama a wurin harkar kayansa sa. Ka iya ɗinkin kenan. Masha Allah. To a menene nisan karatu? Na ji ka ce kafin waƙan da kana zuwa makaranta. Eh, nisan karatu na dai yanzu ban riga da na kammala ba. Na kammala secondary school still na har yanzu ina yin karatu a ɗan ɗorar diploma. A wace makaranta? A hotel ne. wani kos? kwamfuta ne part time to idan an ce umar faruk da wace waka aka santa dan rera mana miji <laughs> suna da yawa sai dai na zaɓa na rera miji to ka zaɓi kowace kai mu zuciya zuciya zuciya ta zuciya ta zuciya ta ke take so ba dare ba bana na amince da san kirina ke kaɗai ce farin cikina ke nake so a duniyar so ba bike wa fadan su to ke ban zaman su ke nake so ta wannan masoya aka yi ba eh. eh gaskiya wakar ina santa ne sosai da sosai shi ne ce masoya ka kaiwa kawai dai na yi wakar ne asali ma ba masu nan mace a ciki na yi wakar ne akan soyayya to me yasa ka zaɓi fage ta soyayya kaɗai akwai matsaloli da dama banda soyayya baka waka akan wata matsaloli ko na ilimi ina waka ina waka kala-kala ko kalubale haka wanda ka fuskanta da dai wasu idan kai sai wasu su dinga bai kamata zuwa yanzu ka ringa irin wannan abubuwan ba amma ina waƙoƙi kamar haka suna biki aure duka ina yi banda wannan na suna biki aure a wakar baka yin misali kamar ta yawan shayar shayen kwaya da ake fyaɗe da sauransu ga akwai matsaloli da dama a gari ai na yi wannan na yi makamanciyar irin wannan akan me guda ɗaya makamanciyar irin wannan guda ɗaya da na taɓa yi amma gaskiya baya da ita ban ɗauki wannan abin na yi shi ba akan me kai wannan a rera mana muje na yi waka a kalubalantar jin kuɗi da ake yi saboda kin ga wasu sun tsawwala akan wannan lokacin da babu kuɗin na na yi wannan waka sannan kuma na yi maganganu a cikin da dama wadda ma har producer da muke aiki tare da shi wanda yana bani shawarar ciccire wasu abubuwa daga baya sai na riga da na ciccire saboda wasu suna samun dama ne a maimakon su kokarin da za su taimaka wa 'yan uwansu sun tsawwala ka ce mutum ya baka kash kuɗi ka tura masa kuɗi ya ninka maka wani kamar abin ya zama na akwai riba a ciki an tsawwala da yawa Hmm. na yi wannan a wannan lokacin. To rera mana waƙar mu Babu kuɗi a ƙasa ana cikin matsala talakana na kuka rashin kuɗi a ƙasa. Allah kawo mafita ba ba ka kalla ƙasa. ana cikin matsala talaka na kuka rashin kuɗi a ƙasa baba ka kalla ƙasa talakana na kuka asin da ka sama ƙasa abinci na sauƙi a sanda ka sama ƙasa fitar na sauƙi a sanda ka sama ƙasa abinci na sauƙi to mun ji baba ka kalla ƙasa ana cikin matsala wannan ita ce waƙar da na yi wani irin alfanu ka samu a harkar ta waƙa? kai alhamdulillah ba abin da za mu ce mata gaskiya saboda yanzu ta sanadiyanta muna tare da waɗanda ta sanadiyar da duka suka san mu kuma alhamdulillah ƙaramar alfarma dai muka je za su mana suna mana ita kuma in damuwa ko wani abu makamancin haka ba a magana toyi ko ta baka kuɗi ko bata baka ba wannan tana bamu ta ƙara bamu sosai da sosai ba abin da za mu ce mata ragowar mawaka musamman na kudu zaka ji cewa suka samu tallafi daga al'ummar su shin kuna samun tallafi daga al'umma a sun mara sun dauki sana'ar waka da muhimmanci a kasar hausa gaskiya akwai waɗanda suke min irin wannan abubuwan sau da tari haka idan na aiki makamancin haka sai ka zama cin ya ce min umar aikin ka ya birge ni ina so zan ma wani abu kamar wasa sai ka ga mutum kuna cad da shi sai ce ban haka an ba na haka. Ba haka nake nufi ba abin nake nufi zaka ga mawakan kudu su sun yi nisa a harka ta waka za ka ga nika da sauransu sukan ɗauke su a matsayin jakadun wannan kamfani eh, wanda yake taimakawa musu wajen bunƙasa harkar su ta waka shin a ƙasar hausa ana taimakawa mawaka gaba ɗaya ba wai kai kaɗai ba nake nufi eh, gaskiya ni dai ban samu wannan ba amma insha Allah rabbi na tambaya fa ne maka ba wai kai kaɗai ba na ce a kudu zaka ga mawakansa ana taimaka musu ba kanka kaɗai nake ba akan masana'antar waka nake tambayar ka kana ganin ana um, shugabanninmu da al'umma suna taimaka masana'antar waka sun dauke ta da mahimmanci? gaskiya arewacin najeriya ba a irin wannan abin saboda kudu zaki ga kamar kamfani ko mutum ɗaya ya samu mutum mawaƙi guda ɗaya ya tsaya masa sai ya yi bilu ya yi standard amma munan muna da karancin wannan abin saboda rayuwar mu arewa ma zan kamar kashin dankali ne na sama ne yake ƙoƙarin ya danne na ƙasa ba a cika samun irin wannan ba muna da matsalan wannan to menene burinka a harkar ta waka hannun da ɗan ƙanƙanin lokaci ina fatan allah ya cika mana burinmu mu taimakawa na ƙasanmu su zo su har ya zama na sun wuce mu saboda wasu na samanmu suna tunanin kamar idan mun taso za mu wuce su ni kuma a raina ban jin idan na taso don wani ya taso a ƙasa na ya wuce ni in dai har na ta rullafa masa ni zan yi farin ciki a ce yau ta sanadiyata wani wai ya zama wani zan yi farin cikin wannan sosai da sosai a cikin raina To masha Allah to muna godiya. Zuciya zuciya zuciya ta zuciya ta Zuciya ta zuciya ta ke take so masoyiya Zuciyata ke ta ke so ba dare so ki nake so masoyata sauraron mu a muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona wa nan dudu da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.